والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد to yau za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da ɗaya cikin karatunmu na aljami'u sahih na imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alaih muna cikin kitabul jana'iz za mu tashi babun fi sabri alal musibati ko hmm. inda sadmatil ula hmm. ko fi yazatil marba za mu tashi eh na'am na'am babun fi i'adatil marba hmm. babi a cikin ziyartar marasa lafiya na'am to bismillah arama a yau 15 ga watan jumadal akhira hijira ta 1444 takwas ga watan daya shekara ta 2023 ta miladiya bismillah arama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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحسن قال المصنف رحمه الله نعم باب في عيادة المرضى باب في عيادة المرضى بابي أتكين زيارة واتو مرسى لافيا قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم. نعم, نعم. قال حدثنا محمد بن جهبم محمد بن جهبم وهو بن جعفر نعم المدني دقى عمارة يعني ابن غزية يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث daga sa'id ibn al-harith ibn al-mu'alla daga abdullahi ibn umar Ya cewa ya ce mun kasance muna zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani mutum daga cikin mutanen ansar ya zo masa ya yi masa sallama sai shi wannan mutumin ansar ya juya da baya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai ɗan uwan mutanen ansar yaya ɗan uwa na sa'ad ibn ubada yaya jikinsa sai ya ce salihun wato yana lafiya lau Waƙale wasu n'Ilahai salallahu alaihi wasallam! Sai mazan Allah (SAW) ya ce. Mun yaudu mumin Wanene daga cikinku zai je ya zuba ya yi dubiya ta rashin lafiya a gare shi? Ka kwama wa kumna ma'aru. Sai ya miƙe muma muka miƙe tare da shi. Wana nufin ba a tashar? Mu kuma alhali mu wato goma ne da 'yan kai. Ma'aikana ne al'umma wala kama ƙun wala kallon babu wato babu a takalma faɗi tare da mu wala hufai tare da mu wala huluna wala riguna na'am namci fi eh? tilkar sabah muna tafiya fi tilkar a cikin wannan ƙasa wadda take mai gishiri sabha ta ce wato ƙasa wadda take ƙasar jurf kenan har sai da muka zo masa sai mutanensa suka yi wato suka wato suka suka kauce daga kewaye da shi hatta da dana rasulullahi wa ashabuhu allazina ma'ahu har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusata da sahabbansa waɗanda suke tare da shi eh. a wanda dai su dai sahabbai din wanda farkon hali lokacin da suke ba su da wato ba su da ba su da wadata nan shi nawawi cewa yayi fihi ma kanat sahabatu alaihi min az-zuhd fi dunya wa at-taqallul minha wa tirahi fudulha wa adam al-ihtimam bi fasl al-libas wa nahwi wa fihi jawaz al-mashi hafiyan wa iyadatu al-imam wal-alim al-marid ma ashabihi eh, karancin ne tunda ai annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya ce jama'a ahdukum thiyabahu fa salla fi izarin warida fi rida'in وقباء في قميص ورداء في قميص وإزار حديث عمر to kaga ya akwai lokacin da idan Allah ya wasa'a ya to mutum ya tashi a wajen sallar sa ya sallar da tufafi ya sallar ko da izar da rida ko sarawil wa rida ko sarawil wa aba a baya gashi nan aka faɗa babun fi sabri al-musibati inda sadmatul ula babi akan yin haƙuri akan musiba inda sadmatul ula a farkon bugun wato musibar wato cikakken a cikakken lada yana lokacin da zafin musibar ta soma dukan mutum a sadma ai abbar ba a karan farko abbar bufi shai in salb ثم استعمل مجازا في كل مكروه في كل مكروه dukkan abin da ya faru kai tsaye ba tare da ya eh, kwatsam na'am ala haddathana muhammad ibn bashar al-abdi na'am ala haddathana muhammad ya'ni ibn na'am ala yace shu'ba ya zanta mana daga sabitul bunani ya ce na ji anas ibn malikin yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi haƙuri wato wanda yake a ai a wato cikakken haƙuri wanda lada cikakke yake rattabuwa a kansa shine wanda aka yi shi a lokacin farkon wato haɗuwa da dukan masifa hmm. Hmm. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر نعم قال اخبرنا شعبه عن ثابت بن ثابت البناني دغنا انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الله صلى الله عليه وسلم اتى على امراه يازو وجن وت yazo akan wata mace tana kuka akan rashin wani akan وني wani wani yaro nata sai ya ce mata ki ji tsoron Allah wato kada ki abin da Allah maɗaukakin sarki baya so yayin da musiba ta zo wasbiri ki yi haƙuri sai ta ce ta ce me ya ruwanka wato me zai sanar da kai ta ai ni ban gaya maka ba musibata ai lam a rifta bi musibati hmm. Hmm. yayin da ya tafi sai aka ce mata ta ce shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne fa sai wato kai ka ce mutuwa yi ta ce ta same ta sai ta zo kofarsa ba ta samu masu iso a kofarsa ba wanda suke yan gadi masu tarewa wato wanda yake nuna saukin kansa eh, saboda haka hun gani a zo a ce za a tare daki din nan eh, sarkin fulani <laughs> eh sai an yi iso <laughs> eh. <laughs> na'am Hmm. faƙalat sai eh, ta ce ya rasulallah ta ce ya rasulallah ai ban san ban gane ka ba ban shaida ka ba sai ya ce ai shi haƙuri cikakke ladan sai na tabbata ne in an yi shi a farkon wato buguwa da masifa ko kuma ya ce eh, a farkon wato a sadma wato bugun masifa hmm, ita ita ai ta yi raki ne ya zo ta mai ta kuka shi ne eh, ya zo ya ce mata ki haƙuri eh, wato ki ji tsoron Allah ki haƙuri to ga a lokacin nan ya nuna kan cewa kukan da take yi akwai abin da yake na munkari a ciki irin kuka ne na niyaha wanda aka hana shi sai ya ce mata ittaqilla ki ji tsoron Allah ki daina wannan kukan wasbiri ki hakuri to kaga bata yi hakurin ba shine ya nuna mata inda ta hakura da wannan musibar to shine za ta samu cikakken ladan hakuri a'a ta dimauci akan zafin masifa a gigice take shi yasa din ai ta yi ɗin kuma ta ɗago kanta ɗin ba ne mm. Mm. ko kuma ko ta ɗago ɗin zafin masifa ya sa ya zama to bata gan shi ba tunda ai ba ido ne yake gani ba zuciya ce mm. na'am Na'am. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي نعم قال حدثنا خالد خالد خالد ابن الحارث يحول سندي قال وحدثنا عقبة بن مكرم عن عمي Ukubata eh, bin Mukram al’ammi ya zanta mana. Abdulmalik ibn Amr. Abdulmalik ibn Amr ibn Qais. Hmm. Abu Amir al’agadi, yawa Abu Amir al’agadi kenan. Eh. Eh, ya hawala sanadi. Allah Abdul Samad ibn Abdul dukkaninsu suka ce shuba ya zanta mana hadisi da wannan isnadin kwatankwacin hadisin usman bin amr umar umar usman bin umar na da ita wannan kissa ta sa a cikin hadisin abdus samad مر النبي sallallahu alaihi عليه وسلم بامرأة عند قبر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata mace tana wajen wani kabari kaga makabarta ma ya same ta hmm. na'am babul mayyiti yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi babin cewa wato wanda ya mutu ana azabtar da shi da kukan wato iyalansa da suke yi masa wato kukan da aka hana na kururuwa mm. na'am Abubakar أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير نعم جميعا ابن dukkaninsu daga ibn bishir muhammad ibn bishir kenan abubakar ya ce muhammad ibn bishir al-abdi ya zanta mana daga Ubaidullah ibn Umar al’umari ya ce, Na fi’u ya zanta mana hadisi daga Abdullah ibn Umar, cewa Hafsa ta yi kuka a kan rasuwar Umar. Sai sai na Umar wato tun kafin rasu ya ce, Mahalan ki saurara ya ke eh, bakat ala Umar. faƙala ya ai kafin ta rasu din ne mm. Mm. eh yana cikin jinya ta san tunda ai an san cewa rasuwa zai tunda da aka zuwa masarwa aka ga ya fito ba mm, aka ba shi ruwa aka ba shi madara sai ya fito sai yana fitowa alam ta'lami anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala shin baki sani bane cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mamaci ana masa azaba dalilin kukan iyalansa a kansa to malamai suka yi taujihin wannan da kan cewa wanda ya yi wasiya da a masa waɗansu kuma suka ce a'a wanda ya san za a yi masa bai hana su ba saboda ƙoƙarin jami'i tsakanin wannan da wala ta ziruwa ziratun wizira ukra eh eh Eh, wanda aisha ta yi inkarin hadisin saboda wannan ba eh, shi yasa waɗansu suke a suke tawilin hadisin ayyo azabu bi ba'dhi buka'i ahlihi ali eh eh sashen kukan iyalansa ba kowanne ba قال حدثنا muhammadu بن بشار abin da yasa kuma suka ce wasiya din ne shine saboda al'adar larabawa ne kamar yadda aka ce tarfa yana cewa idza mitu bi bima ana ahaluhu wa shuqi alayya aljayba yabnata ma'badi <laughs> wasiya suke yi eh, eh, don wannan aishi ta ake cewa wato a nuna bakin ciki din akan wannan da cikin al'adar jahiliya cewa wanda za a zo a ta bayani a ce ai wance malu ko kuma wane ma lokacin da aka rasu Mm, sai a garka ba shi daga gata ne a ta faɗan abinda ke ai sai da ta yi kwana ka za ba ta cin abinci mm, mm, ta sai da ta ƙari da duk wannan duk ya ta shiga eh. <laughs> na'am na'am Alhadisuna Muhammad Dubini Jafar. Ah, gundar kenan. Alhadisuna Shoba. Yace Shoba ya zanta mana. ya ce na ji katada yana zantawa daga sa'id ibn al-musayyib daga abdullahi ibn umar daga umar daga annab sallallahu alaihi wasallam fi bima niha alaihi wato wanda ya mutu ana azabtar da shi da ana azabtar da shi a cikin kabarinsa da abin da aka yi irin saboda kukan da ake yi a kansa wannan kukan niyaha shine kukan kera mm, kukan kera duk waɗannan hadisai muttafaqun alaiha mm, bukhari ma yaro ya tosu na'am alwadunna muhammad ibn al-musanna حدثنا mhm. ابن abi adi eh Zakariya ibn abi Adi. An Sa'id. Daga Sa'id. Afuwan muhammad ibn ibrahim ibn abi adi ba zakariya din ba na'am daga sa'id shine ibn abi aruba daga Katada daga sa'id ibn al-musayyib daga abdullah ibn umar daga umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaci ana masa azaba a cikin kabarinsa da abin saboda abin da aka yi rinƙe masa na kukan kera na'am A saadi na'am na'am daga al'amash daga abi salih samman daga abdullahi ibn umar ya ce a yayin da aka da aka soki umar a ciki sai ya suma sai aka yi kururuwa a kansa

قال حدثنا علي بن مسلم نعم عن الشيباني دقى الشيباني عن أبي بردة دقى أبو بردة عن أبيه دقى بابنسا قال الشيباني سليمان ابن أبي سليمان نعم قال يتي لما ya عمر يا عند aka واتو جيما سيدنا عمر تشيو sai suhaibun ya hadu yana cewa wa akha wa akha dan uwana dan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'asa tsakanin su shi da suhaib na'am fa umar sai umar ce masa ya suhaib ya kai suhaib أما علمت أن رسول sallallahu alaihi wa sallama. وسلم قال شن sani سني بني cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mayyita la yu'adhabu bi buka'il hayy shi mamaci ana azabtar da shi sanadi wato saboda sababin kukan rayayye قال وحدثني علي بن فجر أها قال أخبرنا شعيب بن صفوان نعم أبو يحيى نعم عن عبد الملك ابن عمير دقى عبد الملك ابن عمير عن أبي بردة دقى أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى دقى أبو موسى الأشعري يتشي لما أصيب عمر yayin da aka ji ma sayyidina Umar ciwo Suhaib sai ya taho daga gidansa har sai da ya shigo wajen umar sai ya tsaya wato daura da shi yana kuka sai umar ya ce a kan me kake kuka ni kake yi ma kukan sai ya ce e, na rantse da Allah a kanka nake yin kuka ya amiral mu'mini sai ya ce wallahi na rantse da Allah kai ka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ake yin kuka akan kansa za a yi masa azaba ya ce sai na ambata wannan ga musa bin talha sai ya ce aisha ta kasance tana cewa wannan ai kana ula'ikal yahuda wannan kaɗai aya waɗannan waɗancan yahudawa ne wato yahudawa ne ba ba musulmi ba ita haka ta ɗauki hadisin to kuma kun ga akan wannan abin da sayyidina umar ya fassara hadisin zai nuna kan cewa ba wai yana nufin wanda ya wasiya a yi masa din ba bal zai karfafa cewa wanda ya san wanda za a yi masa bai yi inkari ba bai yi inkari ba bai sanar ba ko kuma bai yi amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar kan cewa kada a yi masa ba musamman in ya san kan cewa za a yi masa din amma cewar inda cewar abin ya keɓanta da wanda ya wasiya ne da sai na umar ba zai gaya ma waɗanda suke yi ɗin ba tunda bai yi wasiya ba eh, eh. alaikum salam a shi wanda yake a in dai ya yi hani hanin shi ne zai kubuta in ya san cewa al'adar al'adar wurin ne kuma al'adar dangin ne kan cewa ana yin wannan eh, in dai wani ya rasu sai an yi to sai ya wasu a'a sai ya fada sai ya musar eh sai ya fada ne abin da yake shine akan abin da abin da zai kubutar da shi daga azabar a bisa tafsirin a bisa tafsirin da malamai suka yi wanda yake karfafa abin da sayyidina Umar din wanda yake karfafuwa da abin da Umar radiyallahu anhu wato yanzu ma ai ba ma wani dangi eh, akwai wanda suke na dangi wanda su akwai dangin da suke irin wannan amma yanzu kusan ya zama to al'ada a cewa yayin da aka ɗauko gawa za a fito da ita daga gida lokacin da za a ga mata sun rude suna wannan kukan suna ihu wannan shine ya kamata a hana Allah ya kuma soke ta fara. Mhm. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah umar ibn cewa umar ibn al-khattab yayin da aka soke shi na ma'awwalat alaihi hafsa sai da tana hafsa sai ta yi kururuwa a kansa a awala wa awwala wa huwa albika buka'u saut wa qala ba'dhum la yuqalu illa a awala wa hadha ya yaruddu alayhi na'am faƙala ya hafsa sai umar a sai sai na umar ya ce ya hafsa amma sami da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kun shin baki ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba al-mu'awwalu alaihi yu'azzab wanda aka yi kukan kururuwa a kansa ana azabtar da shi Wa وأول عليه Suhaibu سهيب شي ما يي wannan kukan kururuwar a kansa sai Umar yace ya Suhaib ya Suhaib shin baka san cewa wanda aka yi masa kukan kururuwa a kansa ba ana azabtar da shi duk dai hadisin bi ma'ana hu amrun naqid ko قال حدثنا داوود بن رشيد نعم قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا أيوب دي. حدثنا أيوب با أبو أيوب با أكام توسع يوا سيكتي أبو أيوب yawa haka za mu ce an sai mu ce ina majhuli ya shigo a cikin sahih muslim dan abu a cikin muslim daga abdullahi ibn abi mulaika yace kuntu na kasance ina zaune a gefen abdullahi ibn umar alhali alhali muna sauraron a fito da jana'izar ummu aban yar sayyidina usman wa innahu amr bin usman a wajensa amr bin usman yana tare da shi sai ابن abbasin ya zo ya عباس يزو dan jagora ya ne masa jagora lokacin ya makance to ina zato shi dan jagoran ya bashi labarin inda ibn umar yake ila sai ya zauna har sai da ya zauna kusa da ni in ji ibn abi mulaika sai na kasance ni ne tsakaninsu tsakanin wato ibn umar da ibn abbas sai ga wani sauti yana ɗauka wato yana fitowa daga gida daga cikin gida sai ibn umar ya ce kamar yana bujirar da wato kamar yana nuna ma amr amr bin usman hmm. kan ya tashi ya je ya hana su yana ishara gare shi na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mamaci ana azabtar da shi saboda kukan iyalansa ya ce sai abdullahi ya saki wannan magana a bar sakinta uh, wato ya sake shi haka wato ya jefa magana sai ibn abbasin ya ce mun kasance muna tare da amirul mu'minin umar ibn al-khattab har sai da muka zo muka kasance a albaida albaida wato wani fili ne in an bar zulhulaifa Hulaifa, kusa da zulhulaifa a madina wanda yake shimfiɗaɗɗen fili ne in an ɗago daga zulhulaifa Hulaifa. هو برجل نازل في ظل sai ga shi da wani mutum ya sauka a cikin inuwar wata bishiya sai ya ce min ji ibn abbas sai ya ce min je ka ka gano min ka gano ka gano ka gano min wane ne wancan mutum sai na tafi sai ga suhaib ne sai na dawo wajensa sai na ce ka umarce ni in sa wato in gano maka wane ne wancan to suhaibu ne sai ya ce ka umarce shi ya sadu da mu wato ya kasance ya taho wato ya riske mu sai na ce ai iyalansa na tare da shi ya ce ko da iyalansa na tare da shi وربما قال أيوب wani lokaci kuma ayyub a cikin riwayarsa sai yace. Murhu, ya ce ka umarce shi wato ya kasa wato ya risko ya risko mu yayin da muka iso lam yalbas amirul mu'minina an usiba be amirul mu'minina bai dade ba sai aka ji masa ciwo sai suhaibu yazo yana cewa na'am فجاء صهيب يقول sai suhaibu ya zo yana cewa wa akha yana kuka ya wa abu wato sahibina sai umar ya ce shin baka sani ba ko shin baka ji ba sai ayyub ya ce auƙala awalam ta'alam awalam tasma mm. kuma baka sani wato shin kuma shin baka sani bane ko ko shin baka ji bane anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal mayyita la yu'adhabu bi ba'd buka'i ahlihi shi mamaci ana azabtar da shi da sashin kukan iyalansa Ba fa arsalaha abdullahi mursala qal qala fa amma abdullahi eh قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلا إيه قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلا كو فأرسلها مرسلا أي واتو يسكيت باتارد قيدي دجابي بأبي بكاي أهلي بأ فأما عبد الله فأرسلها مرسلها هكا ما أتي آه، النصر أبنى بشرح قضية إكمال وقال ابن عباس سي ابن عباس يتي كان عمر يقول بعد ذلك قال آه، آه، وأما عمر فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض فأرسلها عبد الله مرسلة سيبا حديث سيتي قال ابن عباس هذا نمبر ايه هذا نمبر ده 27 haka kai wannan daga baya fa kuntu fa da ala aisha na'am eh wa amma umar fa qala bi ba'd sai fa kuntu fa kaltu ala aisha فقمت فدخلت على عائشة eh to nan da ya ce ƙarƙana umar ya ƙuri ba a bazali sun mahaddada faƙala sadartu ma umar min makka hatta idza kunna bil baida idza huwa bi rakbin tahta zilli shajara faƙala izhab fanzur man haula'i rakab ah wannan hadisi ne ya tsallake akwai hadisi ne daga baya zai zo to ai da ya kawo wannan hadisin mm. A ya kawo wannan bayanin wannan da kai kaga cewa amma abdullahi fa arsalaha mursalan wa amma umar wa qala bi ba'd sai ne ce fa umtu sai ya tafi shine aka jira gaban da kashi eh mm. eh mm. eh zan yi to mhm mhm ارتهل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أسير عمر دعا صهيب يبكي يقول وأخاه a wannan ka shiga wani hadisi ka shiga wani hadisi قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال إذا

Mhm. sai na tashi na shiga wajen Aisha sai na ba ta labarin abin da Ibn Umar ya faɗa sai ta ce ba haka ba ne na rantse da Allah mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ɗai bai ce ba to ba ma ƙalahu ba ma ƙala Rasulullahi ma ƙala eh, rasulullah ba ma ƙala hu ba ah. ah. a ba ƙala a ah, wannan aikace wannan hakurin ka sa masa layi ƙarƙashin layi in za a cire shi tun da inda ba zai ce ma ƙala innal mayyit ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bai ce Eh, mamaci ana azabtar da shi da kukan wani ba sai dai shi ya ce shi kafiri Allah yana ƙara masa azaba saboda kukan eh, eh, iyalansa Allah shi ne wanda ya sanya ake dariya kuma shi ne wanda ya sa aka yi kuka. Wani mai ɗaukan nauyi ba zai ɗauki nauyin wani ba. ayyub ya ce ibn abi mulaika ya ce alƙasim ibn muhammad ya zanta min hadisi ya ce yayin da maganar umar ta riski aisha da maganar ibn umar sai ta ce innakum latuhaddithuni an ghairi kadhibaini hakika ku kuna gaya mun magana ba daga waɗanda suke makaryata ba ba kuma waɗanda za a karyata ba sai dai ji yakan yi kuskure to ita tana ganin wannan kuskure suka yi ne istidrakin Aisha akan sahabbai Al-Hadithuna Muhammad ibn Rafi wa Abd ibn Humayr na ibn rafi ya ce haddana abdurrazzaq ala akhbarana ibn jurayj ala akhbarani abi mulaika abi mulaika ya zanta min ya ce wata ya ta usman bin affan ta rasu a makka ya ce sai muka zo don mu halarci jana'izarta ya ce sai ibn umar da ibn abbas suka halarci jalazar ibn abi mulaika ya ce kuma hakika ni ina zaune a tsakaninsu ya ce ina zaune wajen ɗayansu sannan ɗayan ya zo sai ya zauna a gefe na sai abdullahi bin umar ya ce da amur bin usman alhali yana zaune wato fuska da fuska da shi ba za ka hana yin kukan nan kuka ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi mamaci a ne masa azaba saboda kukan 'yan uwansa wato iyalansa a kansa sai ibn abbas ya ce to kad kana umar ya kulu ba a zalik kad kana umar ya kulu ba a zalik umar ya kasance yana faɗan sashen wannan sun حدث sannan ya zanta hadisi ya ce na tuho tare da umar daga makka har sai da muka zo wajen albaida sai gashi da waɗansu mahaya suna ƙarƙashin inuwar bushiya sai ya ce je ka ka duba ka gani su ne ne waɗancan mahaya sai na duba sai ga suhaibu ne ya ce ya ba shi labari sai ya ce kira min shi ya ce sai na koma wajen suhaib sai ya ce ɗaura sirdi ka je ka samu amirul mumini to yayin da aka ji ma na Umar ciwo sai Suhaib ya shigo yana kuka yana cewa ya dan uwana ya na sai Umar ya ce ya suhaib kana yi mun kuka ne da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mamaci ya ne masa azaba saboda dalilin sashin kukan yan uwansa a kansa to faƙala ibn abbasin. sai ibn abbasin ya ce yayin da umar ya rasu sai na ambaci wannan ga aisha sai ta ce Allah ya ji ɗan Umar na rantse da Allah ba haka ba ne na rantse da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zanta ba cewa Allah yana azabtar da mumini da saboda kukan wani sai dai ya ce Allah yana ƙara ma kafiri azaba dalilin kukan iyalansa a kansa ya ce aisha ta ce alƙur'ani ya ishe ku wato wala ta zirwa ziratun wizra ukura wani rai baya ɗaukar nauyin wani ya ce kuma ibn abbas ya ce a yayin nan Allah shi ne ya sanya ake dariya shi ya sanya ake kuka قال ابن ابي ابن ابي wallahi ibn wallahi na rantsi da Allah ibn umar bai ce komai ba mhm, sai ya shiru so ya zami ne akwai sauran eh قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر اها قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال عمرو عمرو يجي عن عن عن ابن ابي مليكه daga ibn abi mulaika kunna fi janazati ummi aban bint usman mun kasance muna janazar ummu aban yar usman ya kwararo hadisin lam yanusa rafa lam yanusa rafa al hadith e an umar eh bai ambata ɗaukaka hadisin ba daga umar daga annab sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayyub da bini jurayd suka yi nassi akan wannan hadisinsu ya fi cika bisa hadisin amur bin dinar قال حدثني أحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر شو سالم يزن تامسة دقى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو من زم الله صلى الله عليه وسلم يا شي إن الميت يعذب بمكان شي ماما شي أنا أزبت الدشي سبو دكوكا رايي alwadin na hisham wa rabi na'am jami'an hamad dukkanin su daga hamad ya ce bin zaid ya zanta mana daga hisham bin urwa daga babansa ya ce an ambace maganar ibnu umar a wajen aisha cewa mamaci ya ane masa azaba saboda kukan iyalansa a kansa sai ta ce Allah ya ji kan abu abdurrahman ya ji wani abu bai kiyaye shi ba innama marrat ala sallallahu alaihi janazatu yahudi wata janazar wata bayahude ce ta wuce da manzon Allah sallallahu alaihi kawai alhali suna yi masa kuka sai ya ce ku kuna kuka kuma shi ne masa azaba hmm. قال daga Hisham daga babansa yace an ambata an ambata a wajen Aisha cewa ibnu Umar yana daukakawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mamaci ane masa azaba amai ane masa azaba a kabarinsa saboda kukan iyalansa a kansa sai ta ce وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه من ذن الله صلى الله عليه وسلم cewa yayi ane masa azaba saboda kuskurensa ko ko saboda zunubinsa yakuna alayhi al'an ko la yabkuna alaihi al'an alhali iyalansa suna yi masa ku suna kuka a kansa a yanzu wancan shine kwatankwacin fadin sa inna sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kan rijiya ranar badar a cikin rijiyar akwai wato kisassun yakin badar na mushrikai sai ya ce musu abin da ya faɗa su suna jin abin da nake faɗa waƙad wahila alhali waƙad wahila ya yi wahami waƙad eh, wahila ai galifa ya yi galab ya manta innama qal innama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahum la ya'lamuna ma kuntu aqulu lahum haqq su hakika suna sanin cewa abinda na kasance ina gaya musu gaskiya ne sannan ya ta karanta innaka babu wauta ba ka jiyar da matattu وما أنت بمسمع من في القبور يقول yana cewa yayin da suka zauna a wuraren zaman a cikin wuta قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا قال حدثنا هشام بن عروه بهذا الاسناد wannan isnadin da ma'anar hadisin abu usama hadisin abi usama ya fi cika daga Malik bin Anas a cikin abin da aka karanta a gabansa daga Abdullahi bin Abi Bakr bin Amr bin Hazm daga babansa daga Amrata binta Abdurrahman cewa ta ba shi labari cewa ita ta ji Aisha aka ambata mata cewa Abdullahi bin Umar yana cewa shi mamaci ana azabtar da shi saboda kukan rayayye sai Aisha ta ce ce Allah ya gafarta ba Abu Abdurrahman amma lam yukzib eh lam yakzib hakika bai yi karya ba sai dai yi kusu ya manta ko kuma ya kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya wuce da wata bayahudiya ce da ake kuka a kanta sai ya ce su suna yi mata kuka alhali kuma ita ane mata azaba a kabarinta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد دقى سعيد بن عبيد الطائي محمد بن قيس محمد بن قيس عن علي بن ربيعة دقى علي بن ربيعة قال ya ce farkon wanda aka yi masa kukan kera a kansa a kufa to ta bin ka'ab ne sai ta bin shu'ba ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk aka yi kukan kera a kansa to za a yi masa azaba da abin da aka yi kukan kera nan a kansa ranar القيامة كما علي بن حجر السعدي يا زنتامو علي بن مسر علي بن مسر يا زنتامو محمد بن قيس الأسدي الأسد الأسدي محمد بن قيس الأسدي علي بن ربيعة الأسدي علي بن ربيعة الأسدي daga mughirata bin shu'ba daga annab sallallahu alaihi wasallam kutankucinsa قال وحدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر الادني قال حدثنا مروان ومروان يا زنتا منا yana nufin alfazari قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي نعم daga سعيد ابن عبيد الطائي انا علي بن daga علي بن ربيعه عن المغيرة بن شعبة daga مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله daga النبي صلى الله عليه وسلم كتنكشن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك